Ah, assalamu alaikum ‘yan uwa barkanku da walhaka barkanku da wannan lokaci mu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin karatunmu na CSS wanda insha Allahu a yau za ku ga za yi duba ne akan abubuwa guda biyu ko ce abubuwa guda hudu zan iya dai cewa abubuwa guda biyu wanda ya hada da CSS width da kuma CSS height height wanda a ƙarƙashin css width da wannan css height ɗin akwai maximum width akwai maximum height akwai minimum width akwai kuma minimum height insha Allah duka za mu zo za mu yi bayanin su a daki bayan daki sannan sai mu kalli misalin su sannan insha Allah daga yau duk wani darasin da muka yi a gefen css kuma a wani gefe ne za mu yi kokari mu dan ba da wani jinga haka dan ba da wani aiki wadda mutum zai je ya dan a ya dan caja kwakwalwar shi da wannan aiki so menene idan aka ce wit a kai tsaye a kalmar turanci wit na nufin faɗi hai kuma yana nufin tsayi so haka ma suke a wannan waje su bai canza ba so css wit da kuma css high kamar yadda na zayyana su a nan wasu properties ne na css waɗanda su waɗannan property ana amfani da su ne wajen baiwa ilimin faɗi da kuma tsayi kamar yadda dai kuka je shi wit ana amfani da wit ne wajen baiwa ilimin faɗi ko ya ƙara wa ilimin faɗi haka shi ma hai ana amfani da hai ne wajen baiwa ilimin tsayi ko ya ƙara wa ilimin tsayi so kafin mu je shawarar na gaban za mu je wato dandalin a ko in ce gefen ko in ce gefen practical namu sai mu kalle su a practically so nan shine gefen practical namu zan share wayannan code din yanzu idan mun kalla zan zo zan ce a with one with one so na kawo class mai with one zan ce this is with 1 a kalle ni da kyau so sai yanzu with 2 then so this is wannan with 2 so shikenan uh, with 3 no ba na bukatan with 3 so zan fara da with dai tukunna kafin in je in kalli shi wannan high so nan ga with one dina, ga with two dina, kafin in styling nasu yanzu zan je ni wajen style ga nan wajen style dina. so a wajen style dina, a zan zo a with one dina with one so ba zan fara bashi background color an ba shi blue so idan kuka lura yanzu width din kun ga ya cika so wannan width din shine muke ce mai default width default wato automatic uh, ah, default kenan yanzu yana default width dama default width gaba ɗaya yana cikawa ne yana cikawa daga ko ina so kafin nan ba zan fara bashi padding ina son abin ya yi girma sosai ah, font size no no no 20 pixel color white uh, font white uh, 800 so when I so yanzu in kuka lura kun ga width din ya cika nan wannan shine muke ce mai default width which is 100% kun gani da inda zan yi da abin da kuka ga din ya cika so amma na zo na ce mai width inda zan zo in ce width width misali in ce ka bashi width na 100 pixel kun ga width din ya ragu ko kun ga width din ya ragu so wannan shine gefen width sai yanzu zo ce yanzu width din 100 pixel ko yanzu wannan width 100 pixel ka koma da shi 500 pixel kun gani wannan shi ne ake ce mai length uh, width kun gani ga shi nan kun ga ko da ce na kulle na ja shi hakan nan width din baya containing don na ce baya containing ina nufin baya baya wannan abun so ko da ce zan ja shi yana nan a 500 pixel lashe so wannan with 1 kenan ba zan kwashe shi kuma zo yi with 2 da shi a ƙasa zan canja wannan zuwa with 2 wannan blue din zan canja shi zuwa green so this is with 2 kun ga with 2 shi ma ya je daidai go yanzu shi with 2 sai mu ce muna so ne za mu yi amfani da mu ce mai ya bashi 200 200 pixel so kun gani pixel din nasu kun ga bai yi ɗaya ba kun ga wannan 500 wannan 200 misali mu ce 250 which is half of 200 kun ga yayi half din wannan so wannan kenan akan width da kuma width kenan wannan ko yes yanzu zan dawo playground namu yanzu wannan zan kwashe su duka in ƙara mm, ko kuma in bar su yes sai in zo ƙasa nan zan sa wannan height 1 wannan height 2 wayannan ta duka kun ga ban ba da height ba shi yasa suke ba da wato default suke ba da default saboda ban ba da height ba kun ga suna ta ba da default ne so yanzu zan je in ba da height which is high 1 high 2 so yanzu zan zo nan wannan dan kuma kwashe su zan zo ƙasa zan pasting nasu kuma wannan dan ce mai high one so kun ga yadda yi ko a wannan ka je purple ko kuma mu ce yes ya je haka ya je pink so ba zan fara da shi wannan tukunna kafin je high 2 wannan zan zo nan wajen width din nan zan sa mai high so kun gani gashi na bashi faɗi kun gani kai tsayi kai dan ce kun ga na ba shi tsayi wanda gashi har tsayin ya yi ƙasa ya kusan ƙulla komai da komai kun gani so ban ba shi faɗi ba yanzu so kuma dama although idan baka ba shi faɗi ba yana tafiya da faɗin shi ne direct so amma duk da haka zan ƙara ba shi faɗi a misali mu ce 50% yanzu na yi amfani da percent ne ina sai ba shi faɗi 50% ko kuma let's say 30% amma kuma kun ga tsayi na ce ba shi 500 pixel so ba zan zo in dawo da shi 100 pixel kun gani yawwa so wannan kenan sai kuma shi wannan sai in ƙara zuwa wannan sai in ce high 2 background color zan canja shi ya ba shi red so tsayi faɗi faɗi ina so ya bashi 25% eh, a faɗi kenan 25% a tsayi kuma a tsayi kuma ya bashi a tsayi kuma mu gani sai mu ce a tsayi muna son ya bashi 40 pixel kun gani 40 pixel ɗin kenan ya ƙaru abin da ake nufi a nan ku gane cewa shine shi a wannan abin kun bayan da ban yi muku ba a farko shine wood da high babu ruwansu da margin kuma babu ruwansu da padding idan kun lura wannan abin ya karu ne a kan padding saboda haka shi bai kirga da fadin ba ya karu ne a kan fadin idan da yawan zo da fadin din nan za ku ga ya fi haka girma kun gani amma da na kawo fadin sai ya karu da fadin saboda fadin da yi aiki shi ne shi ma ya aikin shi shi babu ruwan shi da fadin su haka suke in da zan dawo da fadin kun gana dawo da fadin ko su su kowa da yi aikin shi ne haka hayi da wid yake yanzu da zan zo in ce 400 kun ya karu so amma zan zo zan bar shi a 150 so wannan shine a tsakankanin wannan shine zan ce mana akan width da height so sai kuma na gaba wanda shine max weight da kuma max high max nan abin da yake nufi shine maximum duk yadda kuka ji an ce ma abu maximum ana nufin mafi kololuwa so ba zai dai wuce wannan ba shine ake cire maximum ba zai wuce wannan ba mafi kololuwan tafiya so shi wannan maximum weight ko mu ce maximum weight ko maximum height shi yana saita mafi yawan fadin da element zai dauka ne kwance mafi yawan mafi ƙololuwan faɗin element misali idan muka ce max width 500 pixel so duk da za a yi da element da za a takura shi ko duk da za a buɗe shi a cikin kowace na'ura ce duk girman screen din na'uran wannan element din ba zai taɓa wuce 500 pixel ba amma kuma zai iya yin ƙasa da haka ya danganta da ƙarin na'ura idan aka saka shi a cikin ƙaramin na'ura zai iya yin ƙasa da haka so nufin element ɗin ba zai taɓa wuce 500 pixel ba haka shi ma a ɓangaren maximum high so ba mu kalle shi a misalance a nan wato gefen practical namu ko in ce a playground namu yanzu ba zan zo in ɗauko guda ɗaya a nan ko kuma in ce eh, ba zan yi haka so yanzu sai in ce this is max width and this is maximum high wannan nan zan kara mai nan zan ce mx w wannan mx h nan akwai hyphen mx w msh sai yanzu css dina shi ma in gyara shi a wajen so ba zan kwashe wannan don na maintaining zan ce msw so zan canja color gashi nan this is maximum high so ku tsaya ku gani zan cire wannan abun maximum high ku tsaya ku ga yadda zamu seta shi zamu cire high da farko tukunna sai mu zo mu ce max sai mu sa high pin sai mu ce wheat so shi ne so a yanzu zan saka shi misali zan iya ce mai maximum width din ya zama mu ce mai ya zama 300 pixel da na ce ya zama 300 pixel din nan ba wai ina nufin cewa ba wai ina nufin cewa idan aka bude shi a screen haka zai wuce haka bane a'a mafi kankanta mafi kololuwa zai tsaya a waka ne amma idan eh aka takura shi zai iya zai iya yin ƙasa da 300 pixel bari nuna muku misali a nan yanzu idan na zo na ja inda yake nan sai na ja shi ne haka kun gani kun gana containing nashi kun gani amma kun ga sharan nan bai containing na saman nan ba saboda su na saman can ana ce musu fix ne su fixed one ne su baya taba containing nasu sai fix ne su an riga da an fixing nasu ko so amma kun ga wannan shine yake containing na wannan shi wannan saboda shi wannan an sa shi mafi this is max so zai iya yin kasa da haka amma ba zai wuce 300 pixel ba kun gani misali da zan zo in yi rubutu da yawa a ciki maximum width din na yake kun gani a haka so ku kalli rubutun inda yayi yawa so sai in zo nan wajen maximum width din sai in zo in ce 500 kun ga rubutun ya karu kun ga rubutun ya dawo layi biyu ko to ku tsaya ku ga idan ina takura shi za ku ga rubutun ya dawo layi uku kun gani yi huku layi hudu so wannan me yake cewa za mu iya bambanta shi based on device based on na'uran da za mu yi amfani yanzu idan za ka shiga a cikin wannan idan za ka shiga a cikin a cikin waya za ka gan daidai na waya ɗan ƙarami in kuma za ka shiga a kwamfuta za ka gan shi daidai na kwamfuta babba kamar wannan so shine ma'anan ko in ce amfanin maximum width ne amfanin maximum width wato zai ba mu mafi ƙololon faɗi a kan element maximum width kenan so bayan maximum width kuma sai shi ma mu zo mu guda na maximum height maximum height shi ma mu zo mu guda na maximum height so ba zan kwafa wannan in zo ni ƙasa in zuba shi sai ba zan fara canja kwalo tukur ba zan fara canja wannan ya goma high so zan zo in canja kwalo yellow shi dark yellow no so ba zan bar shi haka so yanzu za mu cire width ba za mu yi amfani da width ne ba mu bar width din ya tsaya a yadda yake wato default so zai mu zo mu ce maximum max height so max height sai mu ce muna so ya bashi a 200 pixel so 200 pixel din ma ban gan shi ba so muna so ya bashi maximum height 200 pixel so shi ma abin da anan zai yi shine idan da a ce wato ainihin screen namu muna iya mu bude shi babba ta ƙasa so za mu ga cewa wannan abun ba zai taɓa yin ba zai taɓa wuce faɗin kwance tsayin tsayin ba zai taɓa wuce hakan ba ba zai taɓa wuce a 200 pixel ba amma yanzu nan babu daman buɗe shi duk wannan ba za su ba mu ba za mu kalle shi a nan ba ba za mu kalle shi a nan ba ba zan zo in ce 50% idan na ce 50% so shi ma ya ƙi ni. shi ma duka bai ni ba so shi maximum da minimum abin da suke suka fi amfani shine idan aka buɗe wannan abin wato idan aka ce an buɗe abu yanzu maximum wa na gane na ga na tuna yadda zan yi shi muku shi zan ce 200 pixel haka ko bari mu kwashe wannan jagwalgwalan da na yi a nan in zuba shi a wajen izinin na ku ga ya buɗe kun ga yana buɗewa kun gani so kun ga 200 pixel so amma ba zai taɓa buɗewa ya wuce ya wuce hakan ba kun ga abin ya yanke a nan ko ko na ƙara zuba kun ga da bai budewa shi na ta amma bai buɗewa to ba zai taba budewa ya wuce hakan da aka yi shi ba kun gani kun ga rubutun sun yi ƙasa sun wuce element ɗin me yasa rubutun suka wuce element ɗin saboda shi element ɗin an ce faɗin shi kar ya wuce haka mafi ƙololuwan fadin da za a buƙaye eh, wannan abin tsayi da za a bashi shine a ah, 200 pixel da na saka ko 300 pixel ne a eh, 200 pixel da na saka so don haka rubutun suka zo za su yi ƙasa ne za su wuce kun ga gashi ina highlighting nasu rubutun kun ga sun wuce shi so wannan kenan akan maximum da kuma uh, maximum height da kuma maximum width so idan aka fahimci maximum da kyau zai taimaka wajen fahimtar minimum domin maximum yana kishiyantar minimum ne wanda gashi nan shi kuma minimum abin da yake nufi a shine kamar mu ce shi yana ba da mafi ƙaranci ne tsakanin faɗi ko kuma tsayi zai baka mafi ƙarancin faɗi yadda duk yadda za a yi wannan faɗi ba zai taɓa yin ƙasa da hakan ba amma kuma faɗin zai iya yin sama da haka yadda duk yadda za a yi wannan tsayin ba zai taɓa yin ƙasa da abin da ka ayyana ba amma kuma zai iya yin sama da haka bari mu kalli misalin shi wannan minimum width da kuma minimum height a cikin playground namu wato dandalin wasanmu so a nan ba zan mu ba zan rafin na abin da zai fi min daɗin yi farko ko wa'annan ne in ƙara yi da su so zan festin nasu and sa maximum with 1 maximum with height 2 ko a'a wannan ba maximum ne ba minimum ne ya kamata ya zama mn nan ma in saka mn mn mn so sai css namu wannan din dai zan zo in kuma kwasa yauwa su din zan kuma kwafa sai in yi ƙasa da su nan sai in zo in saka mn nan ma in zo in saka mn so ba zan buɗe playground ɗin namu so ga su nan dai guda biyu ba zan zo ni nan a raba su saboda na ga sun haɗe da wancan so kaga na raba su kenan sai in canja musu kwalo wannan a bashi kwalo kaman haka wannan shi kuma bashi kwalo blue so yanzu muna bari mu fara da minimum width tukunna wato faɗi mafi ƙaranci faɗi mafi ƙaranci shi na mu ce minimum width ko minimum width gashi na saka zan ishe in zo nan in ce faɗi mafi ƙaranci yadda ba zai taɓa yin ƙasa da hakan ba shine 100 pixel so kun san me yasa anan bai nuna ba saboda screen namu ya wuce 100 pixel amma ba zan zo screen din ba zan yi ƙasa in dinga rufe screen din kuna gani ina rufewa ina rufewa ina rufewa to kun ga anan ya takura abun kun ga anan ya daina wrapping abun ba ku gani ba cewa abun kamar sun dan gwaggwamu abun to maimakon abun da za su gwamu saboda shi ne a tun anan anan daidai faɗin 100 pixel kenan haka 100 pixel so idan na ƙara yi to kuma an ce ma abin kar ya wuce haka to don haka ilimin da ke cike shi za su tattakuri juna za su takura wani zai shiga cikin wani shine wuri ga anan suka shiga gasu nan sun shiga jikin yan uwansu so misali in zo a ce kar ya wuce 200 pixel minimum width 200 pixel kar ya yi ƙasa da 200 pixel a minimum width amma zai iya sama kun zai iya yin sama da haka amma width din ba zan zo kun ganna takura shi ina takura shi ina takura shi yanzu za ku ga za su fara haɗewa kun gani sun haɗe a 200 sun haɗe kun gani so wannan kenan akan akan shi wannan haka zan zo in ce so misali yanzu muna so mu ne mu kai shi a 500 mu ce daga kan kari abin kari yayi kasa da 500 kun ga yanzu haka yana ba a 500 da yake ba yanzu ma ba 500 da yake ba to gashi nan gashi nan to kun ga sun fara haduwa kun ga abun suna tafiya suna shiga ba su zafin kansu da kasa ba su zafin kansu ku kalli wayannan ne so me yasa ba su zafin kansu saboda fadin ya wuce yadda aka ayyana shi din haka kwantin din da ke cikin element din sun zuba ta gefe sun zuba ta yan gefen so wannan kenan akan minimum weight sai kuma minimum height shi kuma minimum height uh, shi ma kamar hakan yake so ba zan zo nan minimum height shi ma kama haka yake za a seta wato ainihin faɗi ne in aka seta tsayi kai za a seta tsayi ta ƙasa sai a ce to abin nan kar ya wuce wannan tsayin kar ya taɓa wuce wannan tsayin yanzu kun kalli da na ce minimum height kun ga 200 kun ga ya bashi 200 ko to misali ba zan zo in ce minimum height 100 kun ga ya ragu ko ya ragu so haka abin zai kasance a wannan kenan a gefen minimum da kuma height so sai na gaba kuma shine za mu kalli a values nasu so values nasu kala biyu ga su nan wanda akwai ma wasu bayan wannan zamu iya sa shi auto wanda shi auto shine wato asalin value nashi na hakika wanda browser ke bashi wanda ita na'urarka kwamfuta naka ita za ta kintace ta bashi wannan value din kuma wato bulb anan kenan zaka zo ka saka an ga dama ka ce auto anan wanda in ka ce auto anan idan muka yi duba ga wannan za mu ga ita device naka computer naka ita za ta ba ita za ta bashi wannan value din za ta ba su kun gani computer na shi ita take bashi wannan kun gani da na saka auto a minimum high shi ma na zo nan wajen na saka auto kun gani computer na ita ne za ta bashi wannan abun automatically za ta ba su so wannan kenan haka kuma idan muka ga dama akwai length wanda wani shine muka yi amfani da shi ko mu sa shi in pixel ko in centimeter ko in inch da sauransu akwai kuma percentage wanda shi ma mun yi amfani da shi kun gani shine za mu ayyana tsayi da fadi a cikin percentage na block da element ɗin da ke ciki sai kuma initial wanda shine shi ma default value ne sai kuma inherit shi inherit idan ka saka inherit so kamar yadda aka san kalmar inherit abin da yake nufi shine gado ko in gada so su wannan element din za su gaji za su gaji wato ainihin properties na minimum height na element da suke cikinsu yanzu kuma kamar wayannan duka element din mun saka su a cikin body ne wannan mun saka shi a cikin body ne su za su gaji element na body na properties na body gefen a minimum height so tunda ban ba body wani minimum height ba su za su gaji default value na shi kenan so wannan shine a kusan darasinmu na yau gaba daya akan css width height maximum width da kuma maximum height so amma kafin mu karkare darasin kafin mu karkare darasin akwai a duk da haka na san wani abin ba ya dan fahimce shi kai tsaye ba so sai dai wayannan abubuwa duka ana amfani da su ne ake creating a website idan na ce website ina nufin a eh, shafin yanar gizo duka ana amfani da su ne suna taimakawa sosai musamman wajen ba da responsive website wato website wanda zai bude daidai da yadda ake so a cikin kowane irin na'ura a'a a cikin waya ce a cikin waya babba ce a cikin waya karama ce a cikin tablet ne a cikin ipad ne a cikin kwamfuta ne kwamfutan mai babban sikirin ne kuma karamin sikirin so wannan element din minimum height da minimum width da maximum height da maximum height da weight da height din suna taimakawa sosai wajen defining duka wa'annan abubuwa so kamar yadda na ce a farkon darasin cewa insha Allah bayan mun gama wannan darasi za mu ba da assignment wanda mutum zai je ya caja kanshi da shi so insha Allah zan yi kokari a zan nuna muku assignment din da za a je a yi yanzu nan so wannan shine assignment din kuma insha Allah zan aje wannan abun nashi a zan aje link nashi wanda za a ɗauko document ɗin ma gaba daya a cikin description na wannan bidiyo so assignment ɗin abin da yake cewa shine akwai aiki na farko which simple box a za ka kirkiri shafin yanar gizo ko in ce za ka wayannan box ɗin kawai a web page idan aka ce shafin yanar gizo a nufin web page sai ka ƙirƙiri wayannan box guda uku kowane box ya kasance yana da mabambancin weight da height height nashi da width nashi su bambanta sannan ka yi amfani da wayannan values din wato ko pixel ko percentage ko kuma emphasize don gwadawa sai na biyu zaka create responsive image ta hanyar bin wannan ka'ida wato zaka bashi maximum width 100% ah, sai kuma height sai ka bashi auto so haka zai zama responsive image so sai kuma aiki na uku which is fixed versus fluid layout to shi kuma wannan abin da za ku kirkira za ku kirkiri wani akwati ne wanda wannan akwatin kowace element ɗin zai kasance yana da faɗin 80% amma kuma ba zai wuce 800 pixel ba wato maximum width nashi shine 800 pixel so sai ku saka wasu element ɗin a cikin container ɗin sai ku gwada yadda yake cujuyawa yake wato ainihin ah, sai ku gwada responsiveness nashi a cikin na'uranku so aiki na hudu which is minimum dimension za ku kirkiri element wanda yake da width na 100% da kuma height na 300 pixel so amma kuma ku tabbatar cewa wannan element din baya raguwa ƙasa da 300 pixel a kuma a gefen faɗi kenan da kuma 150 pixel a tsawo so za ku yi amfani da min width da kuma minimum height so wannan za ku saka mai minimum width 300 pixel da kuma minimum height a uh, 150 pixel ta yadda amma kuma width nashi uh, already width nashi za ku bashi 100 pixel uh, 100% kai sai aiki na biyar shine maximum growth limitation shine za ku kirkiri shafin yanar gizo mai width 100 pixel uh, 100% amma kuma za ku bashi maximum width 600 pixel sai ku saka rubutu a cikin shi sai ku duba yadda shafin yake caccanjawa sai na uku kuma wanda shi za ku kirkira akwatika ne a akwatuna guda uku kwance na shida za ku kirkira akwatuna guda uku akwatin farko za ku bashi wannan valo din akwati na biyu za ku bashi shi ma wannan valo din akwati na uku shi ma sai ku bashi wannan valo din sai ku duba yadda suke caccanjawa a cikin a cikin wayarku so ko a cikin kwamfuta naku sai na goma kuma za ku ƙirƙiri wannan za ku kirkiri babban akwati ko mu ce babban kwantena sai ku bashi minimum width 400 pixel da maximum width 800 pixel so a cikin wannan container din sai ku sanya div wanda wannan div din za ku bata width na 50% da kuma height na 100 pixel so sai ku duba yadda container din yake caccanzawa a cikin babban akwati ta hanyar canza screen ko in ce a wannan abin a auto viewport na na'uranku so wannan shine gaba ɗaya darasin mu a yau a kan maximum width da kuma maximum height insha Allah a darasi na gaba zan sulba muku gaba ɗaya wannan assignment ɗin bayan na kalli na kowa so zan link din group din da zamu dinga tattaunawa insha Allah so idan mutum ma yi ba daidai ba sai a dan sashi a hanya da wasu abubuwa na mentoring da shawararsu duka a ƙarƙashin wannan a description ɗin wannan bidiyo ɗin zan aje whatsapp group wanda za mu dinga magana wanda kuma a cikin wannan whatsapp group ɗin ne kowa zai saka nashi bidiyo ɗin da ya yi ko nashi aikin da ya yi in bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya